رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا اللهدي قوم شاء ليا ربيع الثاني شكرة ألف تاريخ حدود أربعين دفعو هجرية وكما يوم شدق وتن شاء ليا شكرة دبو بيو دبو مشاء دعشرين دبيو ميلادية wannan shi ne zamanmu na shida ko a cikin karatun littafin bulogun marak min adillatul ahkam wanda muna cikin kitabu talaq mun karanta <clears throat> hadisi na biyar a babu wacce za mu karanta hadisi na biyar ko? Eh shi, mina tabbata. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع, ارجع, ارجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود ولأهم وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فهزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سحيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن حجر رحمه الله an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi da shi da mahaifinsa a ƙara yake cewa tsallaka abu rukanaka umma rukana wani sahabi ana kiransa abu rukana abdu yazid ya saki matarsa mai suna umar kana faƙala da su rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai maza ala sun sallama ya ce masa raji raji raji imra'ataka raji imra'ataka mayar da matarka فقال تيتي إني طلقتها ثلاثا تيتي يا رسول الله تكي أكون متى san take قد kai mata تكي ha كيمتى da ita. رواه أبو داود أبو داود يرويتوش وفي لفظ لأحمد أما على لفظ الإمام أحمد أولا حديث اللي طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثة أبو ركان يا سكما تسعى زماتا saki uku ya ce mata ya sake ta saki uku fa hazina alaiha sai daga baya zai bakin cikin rabuwa da ita fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce fa innaha ai wannan saki hukuncin da alafabi ɗaya ne ya zama saki ɗaya amma ibn hajar sai ce wa fi a isnadin wannan hadisin na farko da na biyu na abu dawud da na ahmad dukkansu akwai ibn ishaq shine muhammad ibn ishaq ibn yasa wa fihi maqal kuma shi akwai ta cewa kansa yana da rauni وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه آه الإمام أبو داود يا رويت حديث دي أبقوانا توتهن يدبا شوى أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة cewa shi rukana ɗin ya saki matarsa 'yar banu zaina take sunanta suhaima ba ummu rukanan ba faƙala sai ce wallahi ma a wasu biya illa wa a sai wallahi ba take uku na so in mata ba ɗaya nake nufi farar da ilayhi a kullum sai salawa sai mu zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo mata za mu yi tarihi akan wannan ruwayoyi ta fuskar nadi amma a jimlace magana ne akan shin idan an tafi mace take uku a rafa sai za a iya dawo da ita ta ce shi alhaji ya koro mana wannan hadisin wanda ya yi tasarrufi a cikin lafazinsa da matsalar aibul global maram ɗaya ne akwai shi shine ba bai sa wa kanka ka'idar kiyaye maka lafazin kamar yadda yake a cikin asalin lissafin misali zai ce ma rawahu abu da ya kamata in ka koma sunan abi dawud ka ga yadda ya kawo shi a nan haka yake a sunan abi dawud to wani lokacin ba a cikin abu dawud din yake karantowa ba da shi ya haddace sunan abi dawud a littattafan ahadithul ahkam da suka zo kafin kamar al-ahkamul kubra na al-ishbili ko kuma al-muharrar na ibn abdul hadi kuma ya haddace su ibn hajar ta hanyar yake kawo hadisan to sai kawo maka irin lafazin da mai muharrar ya kawo ko kuma mai ibn abdulhadi ya kawo ko kuma abdulhaq al-ishbili ya kawo ko kuma ya kawo maka shi ya tasarrufi a cikin lafazin hadisin saboda ya kashi ne da haddansa shi yasa idan za ka yi haddace bulugul maram to kakka yi mamaki hadisin da ka hada shi aka ce maka rawahu al-hakim ko rawahu abu dawud in ka koma ka ga wata kila akwai dan bambancin lafazi tsakanin wanda ka hada shi din aka kora shi zuwa ga abu dawud kuma da wanda yake cikin sunan abu dawud kuma wannan mu a hadisi yana ɗaya daga abin da dole ne ake taka tsantsan a kan yanzu al-humaydi da ya al-jam'u bayna sahihain ai ya hada hadisan bukhari da muslim to amma a ah, idan ya tashi wani lokacin akwai hadisin da bukharin ya rawaito shi muslim din ma ya rawaito shi amma in ka koma cikin mustakarat ko na isma'ili ko na abu awana ko kuma na abu nu'ayn sai ka samu lafazin a mustakharat akwai ƙari wanda babu shi a cikin sahihi to in ya tashi shi sai ya ɗauko maka hadisin gabaki ɗayansa kamar yadda yake a cikin mustakar ju'azi a wani ko mustakar ji al-ismaili ko mustakar ji abu nu'aim sai ka zafi kamar in ka koma buharin haka za ka same shi complete duk wani gap da yake cikin ruwa in an samu shi a mustakar zai cike maka shi to shi yasa ibn salah ko in ce iraki ta ba'al ibn salah يذوب عن المستخرجة والتخرج على الطريق كأبي عوانة وناه يشتري بعزوك ألفاظ المتون لهما إن كالفت لفظا آه، آه، لفظا ومتنا ربما تتكت من عذا وليس إزداد الحميدي ميزا هنا ما دي أتي كميدي نسي مكا ونا حديث رواه البخاري ومسلم يتي مكا أما دي دي لفظي كذابا يأتي البخاري ومسلم ينأتي المستخرج to shi ma ibn hajar haka yake to bari mu za mu inda tasarrufa wannan hadisin farko na Abdullahi dan Abbas da yake rawahu Abu Dawud to bayan Abu Dawud ibn Abdul Razzaq ibn Hammam al-Sanani ma ya rawaito shi to shi Abu Dawud ya rawaita hadisin ta hanyar Abdul Razzaq a cikin kitab Salaf babu nafsul muraja'a ba'da taqliqat al-talaq isnadin hadisin ya gita sukan kan ibn jurayj قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ji ibn jirai ya ce waɗansu ƴaƴan abu rafi ko jikokin abu rafi maulan manzan Allah ta sama wasu daga cikin su suka gaya mu an ikirima su kuma sun ce sun ji daga ikirima مولى ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانه واخوته ام ركانه وانا اثنات ولا كه امراه من مزينه wato wani mutum da ake kiransa abdu yazid abu ya saki matarsa da ake kiranta ummu rukana sai ya auri wata mata daga ƙabilar muzaina to daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai manzon Allah ya ce masa mayar da ita sai kawo fitar wannan hadisi manzon Allah ya raji imra'ataka umma rukanaka wa ikhwatihi ila akhir sai ce masa ya rasulullah innaha salatu manzon Allah ya qad alimtu ai na sani raji'ha sannan ya karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فوانا إسناد كجيش دكو ابن جريج يسي ياجي وإنس سمتاني cikin jikokin aburatu to yanzu ainihin mutane su ya ce ba a san su ba shi kuma hadisi ba a yarda a yi ruwaya a wajen wanda ba sani muddin aka ambaci wani a cikin isnadi wanda ba a san shi ba to sunansa majhuli idan ba shi da wata ruwaya da za a iya gane ta sunansa majhulul ain idan kuma a'a an san shi a nan an taɓa sanin sa a wani wuri ma amma ba a san halinsa ba to sunansa majhulul hal abin da yasa kuma ake kin karɓar ruwayar majhuli saboda ita ruwaya ba za ta yi sai mutumin da ya cika sifa biyu na ɗaya mutumin da yake da nagarta ta addini na biyu kuma mutumin da yake da hadda wacce ba ka da matsala to ba a san ka ba ta yaya za a gane da zaka da hankali kuma da ba ana dogara ne da abin da masana suka faɗa a kanka to kuma masanan ba su ce komai a kanka in an ganka a nan an ƙara ganinka a can to kaga rawa laka rawa an ka wahidin amma ba a faɗi nagartarka ba to sai mu maka majhulul hal idan kuma lam yarwi an ka illa wahidin wannan kadai a nan kadai aka yanka kuma walam tuwassa nan ka majhulul ayn gaba ɗaya ma ba a san ka ba to duk isnadin da ya zama akwai majhuli a ciki wannan isnadin da'ifi ne ba za a karɓi wannan riwaya to jama'a ibn jiraj ya ce na ji daga wajen waɗansu mutane cikin jikokin banu rafi su kuma sun ji daga ikirima daga abdullahi dan abbas da allah wani isnadi za a karɓi shi ko ba a karɓi shi ba yau idan aka ce me yasa ba za a karɓi shi ba me za mu ce saboda a cikin sanadin akwai waɗanda ba a san ko zuwa yanzu akwai matulai to wannan abin da muka yi muku sunan sa ko kuma sunan sa nakadi a hadisi shine kasoki isnadi kuma ka faɗi dalilin cutar kana mai dogaro da ƙa'idojin malaman hadisi don haka wannan hadisin da abu dawud ya rawaito a haka ya rawaito shi da wannan isnadi dan haka shi ya sa malamai da wannan hadisin ba isnadi ne da'ifi saboda a cikin sa wanda ba a faɗi sunansa ba su ne ba'adu bani wani a cikin dangin banurati rafi wannan nan nagari ne ba nagari ba ne wani sani to amma alhafiz al-iraqi Allah ya kansa da rahama garin kwakule kwakulen ta sai za ku ce wannan babu bani rafi din nan fa ni na gano ko waye aka ce waye yace al-fadl bin ubaidillah bin rafi sunansa al-fadl bin ubaidillah bin rafi to ibn hajar ma ya gamsu da wannan batin? na kiraki don haka shi yasa a wajen ibn rajab da a wajen iraki da ibn hajar wannan ba'adu bani rafi'in an gano kowa ne shi kuma alhafiz ibn rajab Allah ya tsanta da rahama yace a a wannan wani ne Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi Rafi tabbas dikan Abu Rafi ne domin na samu wata ruwaya a cikin mustadrak na hakim daga ibn jurayj daga muhammad ibn ubaidillah ibn abi daga daga mata daga abdullahi dan abba kuma aka kawo wannan hadisi da aka wacce zamu karba kenan wannan magana ta ibn rajab al-hanbali cewa sallaka abdu yazid abu kana ta ummara kuma kana al-hadith to shikenan yanzu abba bani rafi ibn rajab ya gano mana cewa shine muhammad ibn ubaidillah ko yanzu jahala ta tafi ko bata tafi ba to sai kuma mu dawo ne nazarin shi kuma waye shi to shi kuma ga ifi haka ko ba ala lokaci ba dai da an kunta ba ko to gashi Allah lokaci an gano ko waye lakin na hu da'if lakin na hu maza da'if bi ittifaqil muhaddisi kun san rikicin mu na ijma'i da ittifaqi ko da ba la tsaka ko kuma tadi a shekara ta 2014 ta zan amsa tun anan gwale aka ce to ai wannan mujma'un ala ba'thihi an yi ijma'i sai ce to ana ijma'in wani bai ba a fashi ba da to ai ban ce ushutumi a ba ai muttafaqun ala zatihi ai da ba ai ijtini a kai ka tsara din an ce ijma'i an ce ijtini ai ya ce majma'un ala ba'di ba a ce ijtini Allah ta'ala to shi wannan mutumin Muhammadu bin Ubaidillah inda Ibn Jurayj ya rawaito a wajensa Eh, imam zahabi ya yi masa tarjama a cikin mizan itidal fi na kadar rijal ya kawo hadisai munkarai da yawa da ya rawaito daga babansa daga kakansa a wurace ya haibu mu'in ya ce laisa hadisi hu bi shay ibn abi hatim ma ce munkarul hadisi jiddan imam zahabi kuma ya ce masa wahin wato ba za a karɓi hadisin sa ba kenan za mu ce wannan riwaya da abu dawud ya rawaito hadisin yana da rauni matuƙa gaya saboda abu biyu ko dai a ce akwai majhuli a cikinsa wanda kuma ka'ida tana cewa duk istinadin da aka samu majhuli a cikinsa wannan istinadin lalatacce ne ko kuma mu ce saboda a cikin ta akwai Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abi shi kuma wahin ne munkarul hadith wa kuma ka'ida tana cewa duk istinadin da ya zama akwai munkarul hadith ko wahin ko da ifin jiddan to wannan hadisin ba za a karɓi shi ba <clears throat> to me ita dai za a yi ta shan wahala wajen wannan bayanin don ku gane cewa hukuncin da hadisin yake dauke da shi ba zai zama abin dogaro ba saboda asali ma hadisin da ya shi yasa ibn hazm Allah ya karanta drama a cikin al-muhalla yake cewa hadha la yasih magana wai ka sake ta saki uku ka ada maka ita wannan bai inganta li'annahu an ghairi musamman min bani al-hiraji saboda ai a cikin isnadin akwai wanda ba a faɗi sunansa ba ba a faɗi sunansa ba wala hujjata fi majhul ko ba za ka hujja da mutumin da yake majhul ba wa ma na'lamu fi bani abi wa ma na'lamu fi bani abi rafi' man yutajju bihi illa ubaydullah wahda kuma ko ma waye a cikin banu abi rafi' dukkan su ba a hujja da su sai mutum daya amma duk ragowar majhulai ne an gane ko sai abu na biyu kun ga cikin hadisin an ce abu yazid abu rukana to shi wannan abu yazid din ibn hashim ibn abdul muttalib da riski musulunci ba lamin zirkin islam wannan abin da imamu zahabi ya faɗa kiran a cikin at-talhis na mutazarrak na al-hakim mai saura kalam yudrikil islam shi yasa wannan hadisin na farko kai ja maka layi ka ce hadisi ne mai rauni matuƙa da ba za a kama hujja da shi eh jiddan saboda waɗannan dalilan da muka kawo dalilai guda uku samun majhuli a ciki bayyana cewa Muhammad bin Ubaidillah bin Azira wahin ne sannan kuma a ciki akwai kuskuren da nabba alaihi zahabi shine shi Abdiyazid لم يدرك الإسلام وفي لا نعم نعم wa da ya shi ibn hajar a nan abinda malam sai kula yana tambaya da ne ibn hajar ya dogara to ai duk abin wa hadisan da ibn hajar ya ka a cikin bulugul ba duka ya kawo maka su ne ka kafa hujja da wani ya kawo maka shi ne don ka fahimci ba a kafa hujja da shi a ba to amma ya ake ba, dole sai ka samu direba wanda ya san hanya shi zai tuka ka ku tafi a bulugul mara danyen rake sabon yanka wanda ya iya larabci ya koyi iyaka karatu da kansa ba baya iya fassara ba ma ya fassara shi to fassara ba ta yi ba sai ka je an yi maka ɗaura saboda malamai biyu ne suke iya fassara bulugul masana fikihu da masana hadisi kuma dole ba zai yi ba sai an haɗa waɗannan abubuwan guda biyu ilimin hadisi kaɗai baya ba ka damar sanin addini shi kamar yadda ilimin fikihu zalla baya ba ka damar tafi addini sai an haɗa tsakanin hadisin da fikihun yanzu kaga ibn hajar ya kawo wannan hadisin sai ka ce to me ita ibn hajar bai sarar rauna bane ya sarar rauna ne ai da ba lalle ne ka maka dan ka hujja da shi yana so ce maka a cikin babun nan ana ambaton wannan hadisin amma ka san shi yana da tsala. tunda ai an zo batu bayanin a wurin ko to shine wa fi lafzin li ahmad allaka azuru na tamra'atuhu fi majlisin wahidin salasa haka kuma shiga wannan raunin hadisi dalili ne na rashin yin aiki da shi amma ba ka'ida ce a ce dole da hadisin da yake da rauni ba za a yi aiki da shi zai yi a yi aiki da abin da hadisin ya kunta amma ba da wannan hadisin ba mai yiwa a dogara da ko ijma'i ko a yi siyasi ko wata ka'ida ta shari'a ta sa ta riga shi hadisin da inganta ba amma kuma in aka zo fatawa ta malamai da alƙalai a kotu duka a kansa ake tafiya yau da an gane ko shi yasa bayan mun gama wannan batun hadisin kuma za mu zo mu koma batun fikihun hadisin mu ga ana aiki da shi ta ake aiki da shi wannan da yace wali ahmad wa fi lafazin li ahmad wa fi lafazin li ahmad to hadisi yana cikin musnad imam ahmad bayan shi ma kuma abu ya ala ya rawace shi a cikin ah, musnad ɗinsa ahmad ibn musanna abu ya ala mawsili sannan imam al-bayhaqi shi ma ya rawaice shi a cikin sunan ɗinsa ta hanyar muhammad ibn ishaq قال حدثني داود بن الحسين عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن عن ابن عباس رضي الله عنه سوى طلق abu rukana ta mar'atahu fi majalisin wahidin salasa abu rukana ibn abdi yazid ya saki matarsa aku banu ya saki matarsa uku a majalisi daya fa hazina alaiha huzunan shadidan sai ya bakin ciki qala fa ta ma kaifa tallaka sai mun Allah sai ya akai ka sake ta qala sai ce tallaktuha saki uku ne mata ya rasulullah qala sai ce fi majlisin wahid a lokaci daya qala yace eh na'am qala fa inna ma tilka wahid sai Allah ya ce wannan saki daya ne fa arji'ha in shi ita in dawo da ita da ita ne yana da matsaloli guda ba matsala ta farko bari ku ji in ƙara da ta sinadi ta hanyar muhammad ibn ishaq ibn yasar shi kuma daga dawud ibn al-husayn shi kuma daga ikrima daga abdullahi bin abbas maimaita muhammad ibn ishaq daga dawud ibn al-husayn daga ikrima daga ibn abbas an gani maimaita muhammad ibn ishaq wanda shi ma matsala ne a hadisin zamu muji sannan sai dawo da ibn sosai, shi kuma ya ji daga ikrima daga abdullah bin abbas mutum ko waye na farko dawo ibn muhammad ibn ishaq ibn yasa shi kuma daga wa dawo man dauda kenan shi kuma fa daga ma shi kuma daga abdullah bin abbas to matsalolin hadisin shine na ɗaya dawud bin husayn shi wannan ba khawariji an gane yana da kaman yan boko haram sun nan tallo a shi su ne yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da bakar aƙida kuma amma ana rawaito su kun san ikirma almajirin ibn abbas an jima ana zarginsa da ra'ayin khawariji in fact ba wasu suna ganin ma har ya mutum kawai yana da ra'ayi kawar shi ikirmatu maula ibn abbas Allah ya kare shi Allah ya tsanta da rahama to abinda isa ma tuhumar ikirman ta yi karfi saboda daga karshe ya koma ya kare a gidan Dawud ibn al-Husayn an gane ya koma ya tare a gidan Dawud ibn Hussein masu sukan Bukhari da Muslim daga cikin abin da ya sa suke sukan bukhari da musulun, sun ce dan me a cikin sahihul bukhari za a samu hadisan mutane irin su Dawud ibn al-Husayn bayan kowa ya san bakar akida ce da shi akida ta ba akida ta ahlus sunna sai mu ce yi eh, akida ta ba akida ahlus sunna ba ce bai da shi ba ahlus sunna ba bid'a ne tun da kan kawari yan ta da kayar bayani su ne wa'anda suke wala sahabba kuna zama suna da sun kowa addini su da kan sun kowa ilimi ko kuma su ne suka kashe sayyidina ali Allah ya kare da shi su ƴan khawarij sun, suka shirya kashe muawiya ci nasara suka shirya kashe amr ibn al ci nasara to wace amsa za mu bayar da ta sa da imamu malik da bukhari da suka yi waya a wajen dawud bin sosai? amsa shi ne shi ɗan bid'a abinda ita ba a karɓa hadisansa so da ana tsoron kayyewa annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba wai saboda garin su ko saboda talaucin ko saboda munin halittar ba a'a duk tsoron da ake yi da za a samu ɗan bid'ar da ba zai ƙarya ba to za a rinsa ido a aje bid'ar ta ta a karɓi hadisin wanda kuma an samu a abad ibn taghlib Alkufi. kufi imam zabi a cikin mizan yake cewa shi'iyyun jal dan shi'a ne baki konannen dan shi'a ne lakinnahu saduqul lahada. sai dai in kai mu'amala da shi yana da gaskiyar zance sai za a yi sai falana sidquhu wa alayhi bid'atu shi za ga rawalahu muslim imam muslim ya rawaito masa hadisi daya amma sai da ya goya shi da wani makarunan bi ghairi wa rawalahu ashabu sunan dalili saboda ai abin da isa babbar matsalar bid'a shine ba a amincewa dan bid'a ya ƙarya ya annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam mu kuma annabi sama muna bawa maganar ta kariya duk wanda muke tuhumar sa da ƙarya ba mu karbi hadisin ba wai sai ka taba ƙaryar ba ta ce ma muka ga za ka yi mantuwa ma za mu ji ba hadisin ka wanda ba ajiye mu dauki wanda muke da kar mu je ran alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna gani kuna shakka kuma ku hakura ku karba to mu dawo magana da wata gudun kan shi mun ce wata bid'a yake dan kawar ne ko to ai su da ƙarya kafirci ce a wajen su wanda diya ƙarya ma ya fita daga musulunci a za a wajen ɗan boko haram ai duk mu ba musulmai ne? ko ba ka ba shi za su zo masallaci mu na Allahu akbar su kashe shi ba saboda su ana ganin su ku ba musulmai su inda ka aikata wata kabira min al-kaba'ir to kai ka fita daga musulunci dole su auren su imani wani abu ne guda ɗaya baya rabuwa ko ya ɗan tafi to ya tafi gaba ɗaya ke to saboda gurguwar fahimta irin ta sai suka ɗau su haƙi sai suka musu mummunan fahimta sai ta aga musu Allah ma ce la yazni zani kina yazni wa huwa mu'min ba da za a yi ne yanzu na kuma yana da imani su sai suka kore gaba ɗaya jumlatul iman wannan ababin aqida ake karantawa to tun da Dawud bin Hussein matsalarsa shine bid'ar khawarij kawarijanci to su kuma kawarijin abinda muke tsoro a bid'ar su a wajen kafin kafirci ne sun ma huta gona da iri idan haka kaga tun da dai dama matsalar matsalar ƙarya ce to shi gaba ɗaya ba sun kai ƙarya ba su daga musulunci a wurin sa Don me ba za mu karɓi ruwayar sa ba shi yasa aka kowa cikin mukaddimatu sahihi mutum za ka ga mutum yi dogon bayani shi ita fa magana a sallallahu alaihi wasallam ba wai dole sai a wajen nagartattu irin su malik kawai ake samun wata dole sai an ɗan sakko an zo wajen waɗansu marasa hadda da yawa amma suna da addini wata ranka sai an koma ma wajen masu tsananin haddar waɗanda su kuma suna da ɗan rauni a addinin amma sai a yi shaka a in ba su rawaito abin da ya mara wa aƙidar su baya ba in dai an tabbatar da suna da gaskiya حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلة فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد كما عند إراكية فتاة بن عبدية ودمك مسألة فرقو داود بن حسين عن الكلمة سوكو لم يكن ضعف رواية riwayar Dawud ibn Husayn an Ikrima saboda akwai nakara cikin ta Ibn al-Madini yake cewa duk abin da Dawud ibn Husayn ya rawaito daga Ikrima to wannan abin munkar ne Abu Dawud ma da kanta yake cewa ahadithu an shuyukhihi mustaqima Dawud ibn Husayn duk da cewa dan khawarij ne amma in ya riwaya daga wajen malaman sa ba matsala amma in ya rawaito hadisi daga Ikrima wannan kurike wata ka'ida ce wallahi da a baka naira dubu ɗari wanda ka san wannan ƙa'idar Allah da zai billahi saboda ƙa'ida ce mai tsada cewa saboda ba malaman da ke sani ba cewa za zawud ibn husayn duk da cewa da ba ta da matsala daga malamansa amma ka rubuta duk inda ka ji ya rawato daga ikirma za a iya samun matsala A ahadithu an shuyukhihi mustaqima lakin ahadithu an ikrima fiha manakir a cikin akwai ruwayar da ba za a kawo to wannan ruwaye kuma Dawud bin Hussein ne anwa an ikrima kaga tana da gaske ruwayoyin da za a sawa alamar tambaya ke Imam Zahabi da yazo tarjamar ta abinda ya yace yake cewa Dawud bin Hussein sikatun mashhur amintacce ne ta fuskar riwaya kowa ya san da haka lahu gara'ibu tustankar amma a cikin ruwayoyinsa akwai hadisai na ban al'ajali waɗanda ba a karɓar su to in ka tashi fassara sai ka fassara su da magana abu dawud shine mai hadisansa an wani anwa an ikirima hadisan dawud ibn rusul an ikirima. a ibn hajar a cikin taqribut tani da yazo ta zama sai yake cewa siqatun illa an ikrima siqa ne amintacce ne amma banda hadisin sa daga ikrima in ka ga hadisin sa daga ikrima akwai matsala to wannan ita ce matsalar hadisin ta farko cewa hadisin riwayar nan ta Ahmad Dawud bin Hussein ne ya rawaito daga ikrima matsala ta biyu shine wannan hadisin abin da ya kunsa shine rukana ya matar matarsa saki uku a majalisi daya annabi ya ce a dawo da shi a dawo da ita wane ne ya rawaito wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi Allah ibn Abbas ko to sai malamin ka ce to shi kuma Abdullah ibn Abbas in an koma tarihin sa baya da fatawa da wannan hadisin yana ba da fatawa ne ma da kishiya wannan to ya za Allah ibn Abbas ya rawaito abu kuma ya aiki da shi ya aiki da kishiyarsa wannan ya nuna kenan lallai ba matsalar daga Abdullahi dan Abbas sai matsalar daga ruwaya ce daga wajen sa dan haka kana ibn Abbas yufti bi khilafi ma fi hadhihi riwaya shi Abdullahi dan Abbas baya soke saki uku a lafazi daya yana zartar da shi kuma ta yara ku ce mana ya rawaito cewa a mayar da mata bayan an sake ta take wannan abin da ibn abdulbar ya faɗa kenan a cikin al'isirka sai illa ta uku shi ne wannan hadisin kun ga a ruwayar abin da aka ce ya sake ta saki uku ko to an rawaito ruwayoyi daga gidan shi abu rafi ɗin cewa saki ɗaya masa ba take uku ba take ɗaya ne shi yasa musan Allah ya ce ya mayar da ita to kaga idan ma ruwayar ba ta da matsala to zai yi wani daga cikin marawaitan ne ya manta ya ce take uku amma take ɗaya ne shi yasa musan Allah ya ce mai da ita da haka sai malamai suke cewa ya saba wa abin da ahalu baiti rukana suka rawaito cewa saki ɗaya mata ba saki uku ba kuma za mu zo mu insha Allah shi yasa Ibn abdul bari ke cewa wannan hadisin munkar ne khata ne yasa munkar saboda ya saba wa wata ruwaya da ta fi shi karfi akan cewa sakin da rukana yawa matarsa ba uku bane ɗaya ne ko abu rukana yawa matarsa ba uku bane ba ɗaya ne shi yasa shekul islam a yau wato wannan wannan kage ke na wannan hadisin wannan bayanan za su yi wa hidima za su yi wa jumhur hidima da suke ganin cewa in aka saki masa saki uku a magana ɗaya saki uku ya tabbata amma shirkul islam ibn taymiya Allah ya tsaka da rahama ya iya baki kokarin sa wajen karfafa wannan isnadi ne jayyid ai yana da kuma shahid a cikin ruwayar abu dawud allah ya kan allah ya allah ya kan sa rahama haka ibn qayyim allah ya kare da a gare shi yake cewa malamai sun kafa hujja da wannan isnadin dawud bin mutan an ikrima da haka ai ba wai ko ina ne ake wurgar da magana ba a misali kaman eh, zainab yar manzo allah sallallahu alaihi wasallam kun san ai wanda yake aurenta abul as ibn rabi'i ne ko wanda da ita da shi din ya'yan babbanni ne saboda shi abul as dan dan uwan khadija ne da haka ita khadija ta aura masa yarta a matsayin shi ɗanta ita yarta ita yarta ko auren gida ne akai kamar cousin to amma da aka zo musulunci shi bai musulunta ba shi abul asim ibn rabi da farko ita kuma zainab ta musulunta ta bi addinin mahaifinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin ba a saukar da hukuncin cewa wanda duk mijinta bai musulunta ba aure yara daga baya aka saukar da wannan hukunci to da aka tashi hijira har za Allah sama ya shirya ya taho ya ba da umarni ɗan gidansa su taho a lokacin Ruqayya tana auren Usman ta taho Ummu Kalthum da Fatima da ɗan gidansa na Abubakar da Sauda duka suka taho ita kuma mijinta sai ya hana ta tawace shi ba zai rabu da ita shi Abul da haka dole zainab ta ci gaba da haƙurin zama a madina a makka da aka zo aka yakin badar sai aka kama abul as ibn rabi to da aka kama abul as manzo Allah ya masa kirki an zo ana neman za a karɓi fansa ta aiko mai da murjani aka ɗaga murjani manzo Allah ya gani murjani ya tuna Khadija saboda na Khadija ne da aka yi wa Zainab aure ta bata yace da za ku mayar mata ma da murjani ta sake shi suka mayar suka sake shi shi kuma da ya tashi sai ya fito kakai yadda zai sai turo zai na mace ta dawo gida ya yi mata goma ta arziki ta taho madina to kaga shi yana tabbe bayyana musulunci ba ita kuma tana nan bayan wasu lokuta masu tsayi shi ma sai ya musulunta sai ya dawo to da ya dawo mun samu a hadisi cewa manzo Salama ya mayar da auren Zainab ba tare da an sake biyar sadaki an daura auren ba ai abdullahi dan abbas ne ya babu labari wanda ya karɓo mana wannan labarin daga abdullahi dan abbas kuma shine ikrima wanda ya karɓo kuma daga ikrima shine dawud ibn husayn kuma malamai sun kafa hujja da wannan riwaya ibn al-qayyim yana sanar da ita sai ce to tunda aka kafa hujja da ita a can to dan me za a kafa hujja da ita a nan sai sauran abubuwan da malamai suka faɗa to ah, a nan kun ga yake cewa a cikin itinarin akwai wa fi sanadihi mabni ishaq wa fihi maqal yana nufin sanadin abu dawud da sanadin ahmad to amma yanzu da kuka sanadin abu dawud kun ji ibn ishaq aka ji ibn ishaq ko ya wato nan kashi yana cikin kuskuren alhafiz ibn hajar Allah ya gafarta masa yana cikin abubuwan da malamai suka kirga shi a waham idan ka dan jawo wajen layi wannan fi sanadin ma sai ka ce wannan shi Alhafi ibn hajar Allah ya gafarta mata a nan ta ne izami ya zaci cewa a cikin isnad ba wai bai sani ba ya sani amma da yake tunda abin da yawa la'alla sai abin ya masa gizo ya zaci a cikin isnadin Abu Dawud kuma akwai Ibn Sa'd amma babu Ibn Sa'd a cikin isnadin Abu Dawud ai mun faɗi sinadin Abu Dawud ko wannan isnadin ahmad ne yake akwai ibn ishaq da haka wannan wahani ne na al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama dan sanadin abu dawud ga baki ɗaya babu ibn ishaq to ibn ishaq kaddara ma a ce akwai ibn ishaq ne mun faɗe shi a cikin matsalolin hadisin mun faɗe shi ba saboda shi ibn ishaq matsalar ta ɗaya, duk da cewa imamu maliki ya ce makaryaci ne ya ce dajjalu min da dajjal amma da aka gano karshe ashe rigima ce ta abu da imamu malik ya zama baya ba ta gano shi kuma ya taba nasabar imamu malik ne yana tuhumar nasabar imamu malik shi kuma ba malik ne wannan dajjalu min ad-dajjal yasa malaman jarh wa ta'dil in sun zo bincike akan halin mutum da ɗabi'arsa to in suna tattara maganganu a kansa ba sa ɗaukar magana wanda suke faɗa in faɗa na aƙida ya shiga tsakanin ko faɗa na ƙabila ko faɗa na matsala ta ilimi kamar ikirma ɗin nan ai sun kwafta da sa'id ibn musayyib akan matsalar mutum yayi rantsuwa akan zai yi abu in Allah ya masa kaza ba kan ce kenan to sai zan kuma rantsuwar da yayi abin da yace zai yi din saban Allah ne an fahimta ai misali akwai wanda zai ce ya rantse idan har kulafin su suka ci bar zai tafi tsara kuma ya rantsuwa sai kukura sun nasu suka fito zai cika wannan bakancen nasa ne ko kuma ya zai yi to sai wani ɗalibi zo ya tambayi ikirima ya tambayi ikirima ya ce me hukuncin wannan matsala sai ikirima ya ba da amsa to sai ɗalibin ya tashi sai ya tambayi sa'id sai sa'id ya ba da amsa saɓanin ta ikirima sai sai amma ikirima ga abin da yake cewa sai sai tahiyan na ikirima to an hada ku ga ikir ba kan ya kuskure ya ƙara ba da wannan fatawar in ba haka ba zan sa sai masa duka zan sa sarakuna su zane shi sai aka zo ga ikir ba aka ce ga abin da sa'id wani musayyib ya fara ki a to ta aka gaya masa duka kan ai an yi duka a gama saboda shi sa'idu akwai wani lokaci da ya samu matsala ta siyasa lokacin abdulmalik ibn marwan da ya yi rubuta alkawarin halifanci na jiran gado ga ɗansa walid da mai bin ya aika an tura duk wata ƙasa an ce lalle a gaya wa malamai mara wannan ra'ayin baya kamar saikula ce da malamai da manyan gari cewa in malik ya rasu ga wanda zai gaje shi in ya rasu ga wanda zai gaje shi da aka zo madina zuwa yi manya a madina su sa'idu ne aka kira sa'ida aka ce ga abin da amir mumina ya kawo ya ce to sai ka lafiya sai ya duba to wannan sai ya duba din sai ya yi ya ile shi ne shi gwamnan Madina sa aka kamo shi aka cire mai kaya aka bulala cikin aka kuma cire aka zagaya da shi daga shi sai dan kamfai aka kewaya da shi kasuwar Madina wannan dukan ya bukanta don har sa'idu ya mutu yana Allah ne ya ce to shi ne ikiri mai ce to ai an gama duka tunda ni ba abin bulala sun an kewaya da ni ba <laughs> to wannan abin da ya zama kai da kiti tsakanin ikirima da sa'idu ibn musayyib har wata ran sa'idu yake cewa da ɗalibin sa ji sosai la ta kazib alayya kakka je ka mun karya kama kana ikirma tu ya kazib ala ibn abbas kamar da ikirma yake wa ibn abbas karya kaga ba za a karɓi maganar sa'idu a kai ikirma ba za a karɓi maganar ikirma a kan sa'idu ba saboda wannan akran ne ka'idar jarwar da alif wasu na cewa malaful akran fayil ɗin ta'addi yutsuwa wa layuwa na shi ake ba a rawaito shi to shi ibn ishaq matsalar ta ɗaya kawai shine yana yin tadlisi abin da kin yi tadlisi shine rufa rufa ba zai ce sami'tu wa na ba saboda bai ji ba sai dai ya ce an wani to in ya ce an wani sai ka zaci kamar ya ji kuma alhali bai jin ba shi ne su bai ce maka na ji ba kawai sai na an karɓo daga wani waye karɓo din sai in karɓa sai ya faɗa ma wanda ya karɓo amma a haka sai ya dan fagarar da kai sai ka zaci kamar shi ya karɓo to shi yasa aka ce shi Muhammad ibn Ishaq saduqun ne yana kan daraja ta biyu a hadda amma kuma yana tajlisi idan ya ce an wani to ka ka bincika ka ga ya ji ne ko an jiyo masa da haka in idan ya ce sami ituwa da ko haddasa ni wani to ka karba amma in ya ce an wani to wannan an ana da ya yi za ta hana a karba hadisin sai a dakatar da hadisin a ce wannan hadisin akwai matsala me ce ta akwai an ana ta ibn ishaq shi kuma ibn ishaq mudallis haka ake cewa a yaren hadisi an gane ko to don haka wannan isnadin mun da cewa wannan isnadi yana da illa sai kuma mu dawo a batun fikihun da yake cikin hadisin cewa tsallaka abu rukana abu rukana shi shine rukana a yazid al-mutsalibi yana ɗaya da da suka musulunta a fatahu makka daga baya ya dawo madina ya tare amma ba da sunan hijira ba tunda an riga an gama hijira kafin fatkun makka sannan ya rasu a farkon halifancin muawiya ibn abi sufyan Allah ya kare da a gare shi to hadisin wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da ruwayar abu dawud da ruwayar ahmad cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku a cikin lafazi ɗaya to wannan sakin za a mayar da shi saki ɗaya ne kuma in ya so zai iya mayar da ita saboda maza Allah ya ce raji'in ra'ataka mayar da matarka sai ce ni qallatu ha talata ya rasul ai saki uku ne mata sai ce kada alimtu ha shi ya sama al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin fatahul bari yake cewa wannan hadisin nassi ne tunda shi kun ga ya tafi akan karfafar riwaya ko nassi ne a cikin wannan matsalar wanda ba wata wani ne da za ka yi mana akan cewa wanda ya saki matar da take uku ba zai mai da matar ba to alhamdulillah mu a yanzu gaskiya ba mu watsar da shi sa kun ga ba faɗa ba rani ba mu watsar da wannan riwaya dalili ne za a zo maka da fatawa a cikin wani yanayi mai rinsi wadda kai kanka za ka ga cewa in aka bar auren nan ya mutu 'ya'yan nan za su iya tada gyara kawai sai mutu na cewa Allah cikin ikonsa da hikimarsa ya ban mana kofar a buɗe akwai wata kofar da za mu iya komawa mu ɗauki wannan ra'ayin muka ba mu shi don kaka mutum ce ga ni amma a fatawa muna ba da fatawar abin da mazhaba ta tafi akai ne cewa mutum ya yi wa matarsa saki uku a lafazi ɗaya za a zartar da shi a saki kun fahimta ko shi aran mazhaba ba laifi ba ne amma ya zanto akwai ka'idoji ba wai haka kawai ka ce kayi dufa inda sauki yake a nan muke ba to in ya zama kuskure ne fa inda sauki ne ka tsaya tsayin daka akan ka bauta wa Allah yadda Allah yake so ba wai kai yadda kake so ba dalilin da zai sa ka sauka daga mazhabar da kake ka koma wata mazhabar dan neman sauki saboda addini an gina shi ne akan maslaha in ka gane addinin Allah zai fi tabbatuwa da amfani da wancan ra'ayin to sai ka so ka ɗauko wancan ra'ayin kai zira hukunci da shi daga nan kuma sai ka dawo ka ci gaba da tafiya tsarin da kake kai an fahimta ko an fahimci wannan jama'a kuma waɗanda suka tafi cewa akan cewa saki ɗin saki uku za a iya ɗaukar a matsayin saki ɗaya in a cikin kalma ɗaya ne an samu daga cikin sahabbai da tabi'ai da manya-manyan malamai daga cikin sahabbai akwai sai na abubakar inda nassin hadisi Abdullahi bin Abbas kana talaqu fi ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr ko wa sanatayn min khilafati Umar kaga ita sai na Abu ya tafi akan wannan ra'ayi sai na umar a farkon halifancinsa ya tafi aka wannan ra'ayi abinda isa ya canza ra'ayi saboda yadda ya ga mutane sun lalata. da haka za ka iya cewa ra'ayin sai na umar ne ko sannan ibn abbas ne shi kansa a ɗaya daga cikin ruwayoyi sannan a cikin tabi'ai tsawo ibn kaisan al-yamani da aba ibn abi rabah kuma a cikin gaggagaggan malamai mushahiri akwai shehu islam ibn taymiya da ibn al-qayyim a wannan zamanin akwai manya manya malamai irin Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya kansa da rahama da mufti na Saudiya a yanzu a Al Sheikh da Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen fi ma azun wallahu a'lam dan haka kaza ba za a ce ra'ayi ne ba a ce ra'ayi ne na san rai ba ra'ayi ne wanda yake yana da asali dare na sake faɗa na kuma maimaitawa akan cewa a ya zama wajibi a lura da kyau a kan cewa ra'ayin mazhaba shine aula da a tsora mutane a kai saboda a cikin kotunan da shi ake hukunci ita kuma kotu ita take da bulalar ladabtarwa to amma idan dalili na maslaha ya sa dole a sauka da kan wannan ra'ayin a koma kan wancan ra'ayin to babu laifi kamar hukumomin sulhu ai muna da mediation center ko kamar hukumomin irin su hizba da sauransu an zo da wata matsala a rikice kamar a kotun shi kansa alkalin ai alkali bayan alkalin shi kuma akwai alhakin duba maslaha ai akwai abin da alkali in ya hana ba wai nasti ne ya hana ba nasti ma ya ce a yi amma alkali zai mai da shi haramun dalili saboda nassin ya ba shi damar duba maslaha in ya bari aka tafi akan halaccin to akwai wanda za su cuci ta kuma maslaha ta nuna cewa da wannan ya cuci wanda a hana wannan an gane wannan ko Allah ya samu dace muna tsoron lokaci faramanci biyar Allah sai fi lafiya ya kara karanta mana hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاه والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النساء وصاه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر أولك أبو هريرة الله يتعالى الداء غريشياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاث أبو أبو داء جدهن جد in ka yi su da gaske to ana shari'a ta yadda ta tana ɗaukar su da gaske wa hazluhun na jiddin in ka yi su da wasa ma shari'a ba ta san wasa a wannan babu ma kawai an ɗauka da gaske ne an nikahu aure ko da wasa wani zo wajen kai ce ina son ƴarka da aure ka ce to na aura maka to ta aure ba a wasa da ba da aure jiddihun hunna jiddin wa hazluhun na jiddin watsalaku haka saki ko da wasa mutum ya ce ya saki matarsa ku ta saku warraja'atu sannan da kome mutum ya ce ya dawo da matarsa ko da wasa ne ta dawo sai dai ya sake sakinta rahu arba'atu illa an-nasa'i abu dawud da tirmidhi da ibnu majah ne suka rawaito shi wa sahahu al-hakim imam al-hakim ma ya rawaito shi a matsayin hadisin da ya kamata a ce ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim kuma ya inganta shi wasu ruwa yakin ibn aji amma ibn aji a cikin alkamin turdu afa ya rawaito da wata ruwa nan wajen akhar da'ifin ta wata hanya mai rauni cewa an cire raja a kan komi aka aka sanya asba al'isa saki wal ataq da kuma ɗan ta ba ɗan ta yana da barwai yana da barori bayi sai ce to ka je na in ka to mutum ya in wani kahu da kuma aure wal harith ibn abi usama min hadith ubasa ibn samit An أنكر daga أبارك بن السامي shi kuma ya ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la yajuzu al-la'idu fi salatin bai halatta ayi wasa abubuwa guda uku ba na ɗaya at-talaqu saki na biyu al-nikahu aure na uku al-ishaqu sai yan tabawa faman qala hunna faqad wajabna wanda duk ya faɗe su sai shirki ya shiga wa sanaduhu da'if sai dai isnadin hadisin yana da to wannan hadisin a zahiri kun ga yana bayani ne akan haramcin yin wasa a wa'annan abubuwan guda hudu aure da saki da yanci da kuma komi a bisa bambancin ruwayoyi wanda zahirin ma'anar hadisin ijma'i ya kullu akan tafiya a kanta amma asalin lafazin hadisin a babi na ilimi kowanne gashi shi ga akwai dan tabo a ciki ya farko rahul arba'atu illa nasa'i illan nasa'i ko al'arba ɗin abu dawud da tirmizi da ibnu maja da an ce illan nasa'i shi imamu tirmizi yana fitar da hadisai ingantattu irin na bukhari da Musulmi? yakan kuma gaza ya fitar da ahadisu hasan wanda ba su kai na bukhari da Musulmi ba wata ran hanya ta kan ɓace masa ma fitar da hadisai masu ɗan rauni da masu rauni sosai ma abu dawud ma haka amma abu dawud ya dan fikir ne kaɗan dan karfi karfi haka da tacewa amma shi abu dawud a cikin sharaɗinsa dama ya faɗa cewa a cikin wannan littafi na na kawo hadisai ingantattu da waɗanda suke kusa da ingantattu da ma suka ba da ingantattu as-sahiha wa ma yushbihu wa ma yuqaribu ko wa ma ne. yace wa ma fihi ba'kun shadidun bayyantu in akwai rauni a cikin hadisi to ko na tashi zan yi bayanin raunin nasa wa ma sakattu anhu in kuma nan shiru fa huwa salih to wannan hadisin salihun ne nagari ne wannan magana da Abu Dawud ya faɗa ya wahalar da mutanen malaman duniya akan shi ba shi da ba yana da rai ba zai a tambaye shi me kake nufi da fahuwa salih domin an tattara hadisan da ya shiru a kansu an auna su an ga suna da bambanci da yawa wani za ka iya cewa ba laifi za a iya kafa hujjar shi wani kuma ba zai taɓa sauka ba a nan ne malamai suka yi ta wata kwakwalwa amma ibn sayyidin nas al-yashkuri yake gaskiya shi abin da yake gani wa huwa salih yana nufin koda yana da matsala amma ba zai cutar da addini ba in aka kafa hujja da shi domin maganar nan ta yi kama da maganar musulun da yake cewa idan aka nemi ruwaya a wajen malamai gaska dakka masana ba a samu ba to dama ainihin ta suka zama dakka masana abu uku ne na ɗaya saboda suna lajuntar makaranta kullum da su ake karatu su malama. na biyu suna cewa ba sa manta komai kuma suna rubuta na uku kuma suna da nagarta da addini to idan muka rasa a wajen su sai mu koma wajen waɗanda ba kullum suke zuwa makarantar ba suna da ɗan harkokinsu na kasuwa da sauransu amma kuma suna haddace komai kuma su ma suna da addini babbancin su da waɗannan kawai zuwa makarantar kamar a wajen ɗaliban zuhuri ajin farko su ne malik aji na biyu kuma su ne irin su lai yace in muka rasa sai mu tsallaka almajirai na uku waɗanda su ɗin suna zuwa kullum kamar waɗannan na farkon kuma suna da addinin matsalar su kawai shine ba su da hadda wacce za su iya rika komai to ba masu hadda su da ai ne masu raunin shine ya kawo masa misalin irin su Layth ibn Abi Sulaym irin su Aba irin su Yazid ibn Abi Ziyad ya kawo masa misali to da haka Imam Muslim za ga yana yin ruwaya daga wajen mutane irin wayannan shine sai ke cewa walil imam liyashi walil imam liya'mari ya'muri inna ma لفظ أبي داود يحكي مثل ما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه to abin kun ga abu dawud yana da ɗan ƙarfin da shi ake sa shi daga bukhari da musulun sai abu dawud sai tirmidhi shi kuma imamun nasa'i duk da tsaurinsa a wajen jingina mazaje to amma sharaɗinsa a wajen rawaito hadisi shi ba matsala in kana ma da rauni kai dai rauninka kai ya zama gaba ɗaya duniyar hadisi ta barka shi za iraki ke cewa wan nasa'i yukhrij ma lam yujni'u alayhi tarka mazhabun muttasa'u ce. shi ba mu saki'i imamun nasa'i komai rauninka zai iya rawaito hadisin ka shi yasa a cikin sunan nasa'i akwai ahadisu ba'ifa jiddan saboda raunin marawaitan amma dai ya yi alkawari ba zai rawaito hadisin mutumin da yake munkar masruf ne ijma'an ومن عليها اطلق الصحيحه فقد اتى تساهلا صريحا to shi yasa bari ba ku ka'ida duk sanda ka ji hadisi an ce rawahu abu dawud to ka tsaya ka ga wani iri ne hadisi rawahu tirmidhi tsaya ka kalla ka ga wani iri ne maka alƙawarin sai iya abin da ya inganta rawahu nasa'i duba ka ga wani iri ka inda kawai zaka tafi kanka tsaye ba sai ka duba ba rawahu bukhari ko rawahu muslim ko rawahu bukhari inda kuma zaka dan samu sauki rawahu ibn hibban ko rawahu ibn khuzaimah ko rawahu al-hakim wa'annan duk da haka dai saboda shi ibn kuzaima da ibn hibban sun yi alkawarin kudda iya ingantattu amma kuma sun dan samu yan matsaloli can da can to haka shi yasa wannan hadisi eh, eh, imam abu dawud ya rawace shi da imam tirmidhi da ibn majah da hakim ta hanyar abdurrahman ibn hadid daga ata ibn abi rabah daga ibn mahas daga abu hurairah ta Allah ya kare da a gare shi shi yasa tirmidhi da ya rawaito hadisin a cikin karshen isnadin yake haza hadisin hasan gharib wannan hadisi ne hasan amma gari. a imam al-munziri a cikin muktasaru a sunan ya nakalto kuma ya tabbatar da abin da shi imam at-tirmidhi ya faɗa shi kuma hakim a cikin musnadar yake cewa wannan hadisin sahihul isnad ne abdurrahman ibn habib kuma yana cikin siqatul madaniyin da haka bukari da muslim da bisa rawaito hadisin sa ba amma imam az-zahabi ce to ai kuma yana da yar matsala fi hilil da haka zahirin isnadin hadisin yana da rauni saboda abdurrahman ibn habib al-madani munkarul hadisi ne inda nasa'i duk da cewa ibn hibban da hakim sun wasa shi amma ibnu hibban da hakim kuma suna cikin mutasahilun fi tawfiq shi yasa za ka ga arwaya ta ji ai ya ce maka wa fi riwayat ibn abi fil kamil to wannan ai alama ce ma ta cewa hadisin yana da rauni saboda shi ibn abi Allah ya tsanta da rama littafin sa al-kamil fi du'afa ar-rijal yayi shi ne dan kawo marawaita masu rauni in ya kawo maka waicin zai baka labarin da tarihinsa zai kuma gaya maka me yasa yake da rauni don abubuwan da suke sawa a rauni ai suna da yawa a ciki akwai rashin hadda a ciki akwai yawan mantuwa a ciki akwai rashin kiyaye littafi a ciki akwai matsala ta addini mutum yana bid'a ko yana fasikanci ko ana tuhumar sa da ƙarya ko wani abu kamar haka to in ya kawo mutum zai kawo misalan hadisan sa yasa za ga yawanci in daga cikin alkamil aka ɗauko hadisi to za ga ba shi da inganci saboda ya kashi ne a matsayin misalin wani marawaci mai rauni shi yasa ibn adi ya kashi ta hanyar ghalib daga alhassan daga abu hurairata Allah ya ƙara yadda a gari cewa maza Allah yana cewa salatun hinna fihinna la'ibun man takallama bi shay'in hinna la'iban faqad wajabna alayhi abubuwa guda uku ba a wasa da su in kai ma wasan to kawai za a zartar maka da su at-talaqu saki wal ataqu da yanci wan nikahu da bayar da aure to isnadi ne da ifin jiddan amma dai duk da haka ana yin amfani da zahirin hadisin cewa wanda duk ya saki matarsa ko da wasa ne sakin yaro Allahumma sai dai idan abin da ya faɗa ɗin a shari'ance za a iya samun masa gurbi a yare ko a al'ada. Misali, kamar a ce suna cikin tafiya ne da matarsa ya riƙe wata hannu za su tsallaka titi sai ta ce sun sake ni mana yace ai na sake shi tun ɗazu yana nufin ya sake hannunsa kuma aka san cewa ba wai mutum ne mai barkwanci da wasa ba a shi bai ma kararo magana sakin ba kawai ba ma ta faɗo zuciyarsa ba sai da ce a to da ba aka samu mace muguwa tana jiran ya sake ta ce ai shi kenan ka saken ko kuma ta ce rike min hannuna sai ya rike sake ni sai ce ba zan sake shi? ba wallahi ke ka saken ka sake ni sai ce to na sake shi kenan amma shi kwata-kwata bai ma yi tunanin maganar sakin aure ba to wannan shi ga ai ba za a zartar masa ba amma kuwa in har aka tabbatar da ta ce ni fa sai na sa ta kasake kina nufin in rabu da ke ai biki isa ba to sai aka yi wannan wasan to wannan maganar da aka yi za ta iya zama har da za a iya zartar maka da hukunci to amma sai dai in aka samu rikici kullum ina ake komawa wajen alkali duk da cewa al'umman mu har yanzu ba su waye da zuwa gun ba ba ma al'umman mu kaɗai ba ma yawancin ba mutane shi sa mutum ɗinkin duniya ta fitar da wata ƙa'ida ta mediation ta sulhu ta shiga tsakani kuma ta yadda da da tsari kuma ƙasashen da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kamar najeriya ina jin a 2010 ba manta ba suka domesticating ɗin dokar a tabbatar da mediation yanzu kai man ni a matsayin na mediator yayin ne hukunci akan matsala ta tsakanin masu husuma biyu na sa hannu to wannan verdict ne wanda yake kamar a kotu kuma za a yadda da shi ko alkali sai dai in aka kai alkali kai tsaye ba zai ce wannan ba shi da hurumin da zai iya shiga tsakani ba in dai har kai fatufaji zai sami abin da ya sa ɗinkin duniya sai yanzu daga baya ai ta yi farga mu ko tuntun wannan akwai shi a musulunci wai gani aka in dai aka je kotu to ana magana ne tsakanin wannan ya ci nasara an da wannan amma aka je shiga tsakani to za ka ga ba a jin a rai cewa wannan ya kai ta ko wani abu to shi yasa za ka ga a 2010 bayan an domesticating wannan abu na ɗin mun kano muna ɗaya daga cikin jihohin da suka suka yi actualizing wannan dokar a kano eh, za ga ai an buɗe mediation centers kamar ko guda uku ne a kano ɗaya a karaye ɗaya kuma a nan jikin jami'ar bayar tsohuwar jami'ar bayar kusa da yahuza suya a jikin katanga ke za ga wajen hukumar sakantawa da sulhu da waye sannan kuma ɗayar kuma ko a ina ne lokacin shekaru aka buɗe to a bisa tsarin dokar a gwamnatin kano ana samun jami'i daga Hizba, jami'i daga ma'aikatar women affairs mata kenan ko jami'i daga ma'aikatar shari'a judiciary ko judicial commission sannan kuma ina jin kamar jami'ai uku ne sai a yi zaure kuma wanda za a dinga sulhu to a idan aka zo da irin wannan matsalar a wajen sulhu da shiga tsakani da sasantawa to ana la'akari da wannan hadisin umda ne ginshiki ne wajen tabbatar da cewa ba a yi wasa da batun saki ba ko da wasa mutum ya siya ya saki ba tassa kai ko yaya misali da a ce mutum zai rubuta sakin ni wani na saki wanta saki kaza sai ya batta sai ya sa a aljihunsa sai ta zo ta ga takardar ta karanta ko da ya fasa bayan ya fita saki ya shiga So da manzala sama ya ce jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun kawai ba maganar wai wasa a saki haka zalika da zarar mutum ya ce ya komo da matarsa to ta komo sai dai in baya bukatar sa kuma zai iya sakinta ya ƙara ya ƙara sakinta shikenan sai sakin ya zama ya tafi to da wannan sai zama mun kammala da wannan hadisi sai kuma mu shiga hadisi na goma sha ɗaya a zama na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya taimana hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum